Mai sauraro, Assalamu alaikum. mu da sake kasancewa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku na Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku a kan lamuran da suka shafi siyasa, tattalin arziki, noma da kuma sauran batutuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya. Ga malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na murya talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da abin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falasinawa. Yana kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙasashen duniya da allah a sasanta wannan rikici don a zauna lafiya zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a daina nuna fifiko a kan wata ƙasa ya kamata a sasanta su kuma ubangiji allah ka musu zaman lafiya mai ɗaurewa allah sa duniya ta zauna lafiya saboda rikici ba abin da yake da ɓata ƙasa ubangiji allah kawo sauƙin wannan al'amari na falasɗinawa da isra'ila allah kawo kwanciyar hankali Allah tabbatar da zaman lafiya yankin gabar ta tsakiya daga Alraf kana gashuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. Assalamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana kuma da Ahmad Afan Sifajoga ina kiran ku daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya tare da Hassan Albasari Abu Affan da Hassan Lafiya PKM. To yau Juma'a rana ce da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu kan abin da ke ci mana tuwa ƙurya to yau zan ɗan yi tsokaci ne dangance da kammala bincike da aka yi kan mutane da ake zargi da kisan jajirtaccen ɗan jaridan nan na da aka kashe aka yi kisan gilla a jihar zamfara to gaskiya jami'ai ko kuma ce hukumomi sun yi abun a zo a yaba musu bukatan mu da fatan mu shine a gaggauta yanke musu hukunci daidai da laifin su in aka tabbatar su ne da laifi an tabbatar su din su suka aikata to a gaggauta yanke musu hukunci daidai da laifin da suka aikata domin ya zama isina ko izina ga sauran masu ire-iren halayensu da suke ɗaukan mummunan mataki kan jajirtattun 'yan jarida ubangiji ya kara kare ku sunana comrade ahmad afansi bajoga ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da hakikan Juma'a maudu'in da kuke ba mu namu na kanmu zan yi amfani da wannan dama wanga bude boda da aka yi na shigo da kayan abinci zuwa shinkafa zuwa man kwantilora da sauran kayayyaki dai kaman biyu ko da uku ne to wani abu mai kyau ne kuma muna addu'a Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma Allah wani kasa bakin wahalar kenan wanga bude boda da za a yi Allah saka da alkhairi wannan babban bankin CBN da zai ba eh, yan kasuwa daloli wasu su shigo da kayayyaki to Allah sa je wanda za a ba a kai gurin da ya kamata to ina muku fatan alkhairi radio faransa sunana shugaba iliyami kanti shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya a kwamarar nasiru ma'azu shinkafi kakakin shinkafi ranar juma'a rana tamu to zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga ainihin ita kanta gwamnatin tarayya gwamnonin jihohin najeriya kungiyoyinmu na kwadago tun daga kungiya ta ƙasa da kuma kungiyoyin kwadago na jihohi da kuma sauran ƙungiyoyin rasa na ita kungiyar kwadago wato affiliative unions don allah a yi ƙoƙari a ga cewa an gaugauta an ƙara ma ma'aikatan gwamnati albashi domin yau idan aka dibi abubuwan da ake saye a kasuwa to tsakani da allah komi ya ƙara yau zirga-zirgar da ma'aikata ka yi da 'yan ƙasa kowa ya sani babu abun da bai ƙara ba so amma kuma ga albashin da ake bada bai ƙara ba yanzu haka na sani akwai jihohin da ko karamcin albashin dubu goma sha takwas ba su ansa so ya kamata gwamnoninmu don allah ku diba wannan matsala ɗin domin a inganta albashi inganta albashi shi zai kawo sauki cikin ƙasa domin albashi zai zagaye kowa na gode kwarai kwamar nasiru ma'azu shankar Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Mai magana Ibrahim wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja. Alhamdulillahi muna muku godiya da fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya bisa ga dama da kuke bamu mu faɗi albarkacin bakinmu a ranar Juma'a. To yau ni abin da nake tafi da shi shine kamar haka koken da muke mika a kowane lokaci bisa ga alkawarin da aka yi mana na aikin hanyar taso daga Ebbi zuwa da Ja. Muna tunatar da shugabanninmu da cewa wannan alkawari fa abin tambaya ne ko ba za mu taɓa mantawa ba. Domin sabida a kowane lokaci a kowane sati kasuwanninmu da ke ce muna cikin fargaba da tashin hankali bisa ga wannan hanya da bata da kyau. Za ka ga motoci na yawan haɗuwa masu babura ana shan wahala kuma karamar hukumar shego baki ɗayanta babu wata hanya wadda ta fi wannan hanyar da ake tattara da amfanin gona a kai muna tana da shugabanninmu game da wani alƙawarin suka mana gyaran hanya su tuna da alƙawari abin tambaya ne mai wankin hula a garin mai gode a kin jihar ja muna godiya da fata alkai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio France International mai albarka mai magana Nura Sani Modoma daga nan karamar kuma birnin magaji da ke zamfara a tarayyar Najeriya. RFI Hausa yau zan bayyana ra'ayina ne domin akan abubuwan da ke ci mintu a ƙwarya musamman ma akan abin da ya jibinci wannan lamari namu na rayuwa. Rayuwa ya kamata a ce mu 'yan adam mu san da cewa babu tabbaci a gare ta duk zananin daɗewa za mu koma mu wannan duniya to ya kamata a ce mu shuka abun kwarai domin barin abun kwarai kuma da samun abun kwarai a gobe kiyama a zan yi amfani da wannan dama har yau jiya in miƙa saƙon ta'aziyya ta zuwa ga al'ummar gari na modomawa da ke karamar hukumar birnin magaji da gina zamfara a najeriya akan rashin wasu matasa da mun kai kasa da diyar hatsarin mota da ya afko masu muna fatan allah ka ji kansu da rahama da sauran al'ummar musulmi a duk inda suke fatan idan ta mu ta zo allah sa mu cika da imani yarfe hausa muna tare da ku kuma muna godiya da damakin da kuke mamu ne mana kwamar da tun da sani mu najeriya Sashen Hausa na Radio France mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. A yau rana ce ta Juma'a ranar da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu ina dukkan musulun faɗin duniyar nan barka da wannan rana ta Juma'a. Da fatan za a yi sallah cikin ƙoshin lafiya sa'annan ina kira ga hukumar lafiya ta Najeriya. Da ya kamata a ce wasu rahotanni da suke fitowa daga jihar Kano karamar hukumar Fage gaskiya a duba duba da yanayin yadda a yanzu lafiya ita ce garkuwar ɗan adam an zo ana allura ta mashako kuma allura nan na zuwa da matsaloli to ya kamata a ce an tsaya an duba an tantance tukunna a fara waɗannan allurori domin a yanzu rahotanni na fitowa da har ma wasu sun kamu da ciwon koda wasu kuma sun kamu da ciwo wanda ba a san kan shi ba ma to ya kamata a ce hukuma ta higa ciki an yi bincike an duba an ga menene yake faruwa sa'annan kuma ya kamata a tsaida duk waɗanda ba su je an musu wannan allura ba ya kamata a tsaida har sai an gama tantancewa sa'annan a bada dama a je a yi na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sashen Hausa da gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. So ni ra'ayina a yammacin juma'an nan. Ƙara kira zan yi dangane da matsalan tsaro da ta'addabi yankinmu na arewa musamman yanzu da sace-sacen mutane ya koma ga makarantu don allah don annabi a ƙara ƙaimi da azama a magance mana wannan matsala don allah don annaba a ƙara ɗiban 'yan sanda wadatattu da sojoji wadatattu duk wani wanda dai yake jami'in tsaro da zai ba da tasa gudunmuwan don allah dan annaba a ƙara ɗiban ma'aikata a zuba mu samu wannan tsaro musamman a nan yankin arewa radio france muna godiya da irin wannan dama da kuke ba mu ke bayyana ra'ayinku ku tashi lafiya kada shafa mai sauraro ana tare da sashen hausa na radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum Radio France International sunana Salihi daga gudunmiya a ƙaramar hukumar Hon a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. RFI muna godiya da daman da kuka bamu na mutofa albarkacin bakinmu. a duk ranar Juma'a to ni dai yau zan yi amfani da wannan dama domin na yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa Allah ta taimaka ta maido da tallafin man fetur da ta janye domin janye tallafin man fetur din ya janyo tashin farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin birane da ƙauyukan arewaci da kudancin ƙasar mu ta Najeriya a ƙarshe ina fatan sako na ya je inda ya dace na gode RFI Hausa ku tashi lafiya ni ne Salihi daga gudunmiya a jihar Adamawa da ke arewacin Najeriya. sunana aliyu muhammad s fulani maradawa jihar zamfara ina waya da ku daga jihar adamawa rediyo faransa dangance da yunkurin da gwamnatocin jihohin mu na arewa maso yammacin najeriya ke yi na daukar matasa ayyukan sa kai domin tabbatar da zaman lafiya a waɗannan jihohi na mutu a gaskiya za mu iya cewa muna goyon bayan hakan sai dai ya kamata a ce gwamnatocin sun yi tsare-tsare ta yadda waɗannan 'yan banga ba za su cutar da mutanen da ba su ji ba su gani ba saɓanin abin da muka gani a shekarun da suka wuce saboda a shekarun da suka gabata mun ga yadda 'yan banga suke bin kasuwanni suna kashe fulanin da basu je basu gani ba to ya kamata a wannan karo idan an ɗauke su a tabbata sun shiga jeji sun kama masu laifin nan sun hukunta su ko kuma su tsaya su kare garuruwan su ba wasu je suna yau a kasuwanni suna kama waɗanda basu je basu gani ba suna cutar da su ba fata da addu'a mu dai a kullum Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da cigaba mai dorewa a mu na arewa maso yammacin Najeriya da ma ƙasar mu Najeriya baki daya tashi lafiya rediyo Faransa Aliyu Mami Asbalani Marada daga jihar Adamawan Najeriya. assalamu alaikum radio faransa mai albarka sunana amur soja dan nijar ni mutumin tsankaka ne cikin jihar zandar amma yanzu ina travelers capital da libya mun gode da waga dama da ke ba mu ta ranar juma'a domin mu faɗi matsalolin da suke ci mana tuwa ƙwarya to ni dai yau ra'ayina na yau jinjina ce ga general abdulrahman chani shugaban kasar mu na nijar wanda akwai matsalar da ta jima tana cima 'yan nijar tuwa ƙwarya wanda sojojin faransa sun hana kasar mu ta ci gaba to amma yau Allah ya kama mana eh, gwarjon shugaban kasa wanda ya magance mana wannan matsalan muna jinjina mu ubangiji Allah ya kare mana shugaban kasar mu na Nijar Brigadier General Abdulrahman Chani Allah ubangiji ya jara tsawon kwana ya kaga mai kishin Nijar kuma mai kishin al'ummar kasar Nijar Allah ubangiji ya zanar da kasar mu Nijar lafiya da sauran kasashen mu na Afirka ma ba kira ina kenan ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France International. kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge jihar Tilberi a jamhuriyar Nijar. Lalle RFI muna godewa da wannan dama da kuka ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu kuma Allah ya sa musa da juma'a lahiya. hali hakikanin gaskiya dangance da kora jakadar Nijar da gwamnatin mulkin soja ya yi lalle matuƙa mun ji daɗi sosai. Idan ba ka zowa ƙasar da ba ƙasar ka ba sai kai ka ce ka tursasa ma 'yan ƙasa ko gwamnatin ƙasa sai ya yi kai wadda kake so ko ko wasu manyan kasashe su ce sai sun dora ka akan su tasu turba ta wadda su suke so su a kasashen su su ba su da manya sama gare su na ba wattuwar sa musu su ce sai sun yi abin da su waɗancan gwamnatocin kasashe so su ma ai musu na muku fata alheri erefi mai magana hashimi daga nan garin tsamama a filin filinge jihar talibiri a jamfuriyar niger tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon Faransa mai albarka. Mai magana Bashar Garba Duka Maje jihar Sokoto ga da local government. Yana mai kira ga shugabanninmu na Arewa da duk wasu masu riƙe da marafin iko da su taimaka su sa hannu akan matsalolin da suke shahunmu matsalolin tsaro musamman arewa maso yamma yankin da ya tashi daga kaduna kano jigawa zamfara kebbi sokoto don allah don annabi da adiba talaka suna cikin halin hawula'i musamman mummunan jihar sokoto gabashin jihar sokoto domin kullum 'yan kidnapping sai sun ɗauki mutane sai sun kashe noman da muke yi sun hana mu kiwon da muke yi sun hana mu to da wani zamu ji babu wani tallafi na gwamnati don haka muna kira gwamnatocin tarayya da gwamnatin jiha da ta lokal gamin da allah da sa hannu su taimaka na gode mai magana bashar garba duka ma je jihar sokoto ga da lokal gamin. radio faransa international mai magana abubakar kawo girgir to babu shakka mun ji daɗi kwarai da gaske bisa wannan mataki da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na janye takunkumin hana shigo da kayayyaki wanda yanzu ta ba da dama da umarnin a shigo da kayayyakin kamar irin su shinkafa da shaurarrakin kayan al'amura na yau da kullum babu shakka wannan abu ne mai matukar daɗi muna kuma fatan allah ya sa wannan mataki ya kawo mana ƙarshen tsada da kuma hauhawar farashi na kayayyaki da ake ta ci gaba da samu a wannan ƙasa tamu muna addu'ar Allah ya sa mu dace Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta gado Najeriya kuma muna kira da 'yan kasuwa da su yi wa Allah da manzansa su tabbatar sun yi adalci ganin damar da aka ba su game da shigowa da kayayyaki domin duk an yi ne domin a samu sauƙi sakamakon halin da ake ciki a wannan ƙasa Allah ya taimake mu Allah ya taimaki duk wani mai taimako na gode muku radio faransa international tashi lafiya Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri na ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. A madadin ɗaukacin abokan aiki, musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, na Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.